الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولا يمشينا لهدي عندك شيني نا قوما قوة قوما معنا وطن شوال أولا شكرا تدبو إيه لهود الثلاثين دقيقة yammacin da idai da tara ga wajen tara ma'ana shekara ta dubu biyu da goma miladiyya kenan za mu ɗora eh 19 ko na'am barakallahu fi 19 ga watan tara za mu ɗora a karatu mu na wannan littafi mai albarka usulul iman a inda za mu tashi a cikin babun da muke ciki a jiya inda muka dafa kenan domin a je mun tashi a babul wasiyyati bi kitabillahi azza wa jal malam ya koro mana hadisai da ayoyi na alqur'ani mai girma faɗin Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun inda zamu tashi yau a hadisin Abdullahi bin Mas'ud inda ma yake cewa wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khattan bi yadi thumma qal hadha sabilullah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدارمي والنسائي وعن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر بونا حديث لقى عبد الله ابن مسعود الله تعالى قال مش يدا يده shi abdullahi bin mas'ud yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun Ibn Ummi Abd shine Abdullahi ibn Mas'ud malamin Qur'ani ne malamin tafsiri ne bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Allah madaukakin sarki sai ya koma ƙasar Kufa inda yake ya buɗe makaranta ta karanta da mutane tsaftataccen addini wanda yake daga mabubbuga ingantacciya قال Abdullahi bin mas'ud yake cewa khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khattan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana mana zane kaga wannan shine koli ke na wurin karantarwa bayan ka karantar da mutane a baki sai kuma ka karantar da su a aikace ta yadda komai zai fito musu fili dalla-dalla babu wani duhu babu wani shamaki ya yi wannan zanen ne biye da hannun shi mai albarka kun gane wannan da hannun shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana wannan zanen bayan ya zana mana zanen sun maƙal sannan sai ya ce haza sabilullah wannan tafarkin Allah ne ma'ana wannan shi ne tafarkin Allah wannan muke nan wannan zanen in ka miƙe ba tare da ka karkace ka yi dama ko ka yi hagu ba to ka bi sabilillah ka bi tafarkin Allah maɗaukin sarki sun makhafa hututan sannan sai abdullahi dan masu yake cewa sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana zane daban-daban layi daban-daban an yaminihi a daman wannan zane da ina ɗazu wannan dogon layi da ina ɗazu sai ya zama ya koma daga daman shi ya yi waɗansu zane-zanen waɗansu hanyoyin wa anyan shimalihi hakan nan kuma ta hagu wannan zanen ƙwaya ɗaya nan da ina ɗazu sai kuma ta hagu ma shi ma ya zazzana waɗansu hanyoyi ɗin wa sai ya ce a hazihi subulun waɗannan waɗansu hanyoyi ne waɗanne kenan eh na gefen dama da na gefen hagu kun gano wannan da ke ko kuma kun ga suna ɗamfare da wanne da na tsakiyan sai ce hazihi subulun waɗannan hanyoyi ne ala kulli sabilin minha a kowace hanya ɗaya a cikin waɗannan hanyoyin shaikwanun ya da ilai akwai babban shaidan a tsaye yana kiran mutane su bar wannan miƙaƙƙen ƙwaya ɗayan su sake su su kama mai su kama na gefe din kaga su yi sakin layi kenan su yi sakin hanya kenan su yi ratsi kun bai wannan da kyau ko kowanne layi ɗaya kar ga manta na dama suna da yawa na haguma ma suna da yawa sannan ga wannan kwaya dai dan miƙaƙe ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kowanne ɗaya a cikin waɗannan na dama da na hagu ɗin nan akwai shaidan yada u ilaihi yana kiran al'umma zuwa gare shi to yanzu ke ne ke kira hmm? da kaga wannan wannan sabil din miƙaƙƙe ne duk wanda ya bi shi ya bi gidan rahama kuma wanda yake a miƙe a wannan kaga ne musulmi mun fahimci wannan da kyau ko shi kan dama wanda yake ya kafirta sai dai a ta nitsar da hitan cikin kafircin Allah ta'ala ya sauwake wa qara'a sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna kuma lalle wannan sirati shine tafarki na inji Allah madaukakin sarki shine hanya ta wacce na tsara muku mustaqiman miƙaƙƙiya ce fattabi'uhu to ku bi wannan hanyar wannan ƙwaya ɗaya ɗin ita za ku bi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyin na gefe gefe idan kuka bi su tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga ban tafarki nan dan kaga babu yadda zai mutum ya zama yana kan babban layi kuma yana kan karamin layi eh yana kan hanya daidai kuma yayi ratsi babu yadda zai wannan zalikum wasakum bihi waɗancan al'amuran baki ɗayan su ubangiji Allah madaukakin sarki ya muku wasici da shi ne la'allakum tattaqun domin hakan zai sa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan hadisi rawahu Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shine rito shi wa Darimi da Imam Darimi wa Nasa'i da Imam Nasa'i kun ga ita ce gaya wurin karantarwa maikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana wannan zanen miƙaƙƙe ƙwaya ɗaya tallin tal sannan kuma sai ya zana wasu a dama da shi da hagu da shi wannan ya nuna mana kenan gaba ɗayansu suna ɗarsuwa suna da cewar su ma musulunci suke kun bayyanci wannan da kyau ko wasu musulunci suke kamar na dama kenan suna da'awar musulunci suke amma na hagu ka ai ga daman arnanci ne kai tsantsashi kenan yake na ya musuluntar da arlancin ya ce shi ne dini to duk gaba ba su dai ba tafarki ne na dini ba wanda zai maka gata ne wanda zai tabbatar da kai akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama amma dukkan wani wanda ya kawo wata hanya ya jingina ta da ta manzan Allah sallallahu wai abu tashi ba ga wannan ya fi doguwar hanya kuma lalle ilalla ya san hanyar da shi ya bi ba hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana masu Abdullahi bin Mas'ud bane kuma haka za ga kowanne yana kokarin janyo hanyar shi ya jingina ta da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai a yanzu ne idan aka tambaye ka ka faɗi subul kafin dai ba sabilatun ba ba sabilun ba ne subul ne hanyoyi ne daban-daban kun fahimci wannan da kyau ko hanyoyin suna da yawa wata hanyar ƙwaya ɗaya ce da ta tafi sai ta tarwatsi kun lura da wannan da tana hanya ce kwaya ɗaya ta zo ta haɗu da wace da babbar kan ana bin ɗayar ita masayar ta rotse domin ɗauki wannan ka'idar duk wata ƙungiya ta bidi'a wacce ba a kan daidai take ba tana fara tafiya za ka ta samu rarrabuwa ɗauki wannan ka'idar kowace tafiya in dai ba a kan daidai take ba da an fara tafiya za ka ta ta rotse kuma ya nan da kyau zan ba ku misali bibi turuk a sufiya ɗariƙun sufaye kaga wannan ɗariƙa ɗaya ce ta zo ta haɗu da wannan idan ka bi ta ita ma za ga ta yi ta tarwatsi akwai tijjaniya akwai ƙadiriya akwai naƙashbandiya akwai sunusiya akwai shaziliya kun fahimci wannan ko kasu nan birjik wannan na sufaye kenan kadai kaga wa Allah ya tsaka mu Allah tsarika ta kenan la su ma an karaka inda sun da yi kan tafarki kwaya ɗaya na musulunci ya ga da da sun abun nan tunda dama su ma aljana haka suka bada suka ce kunna qara'ika qidada suka ce sun kasance ɗari ko ne mabambanta wani baya bin wani kamar da kasan wali wata ɗariƙa baya kai ma na wata ɗariƙa na wata ɗariƙa ziyara kun wannan da kyau ko haka suka ce kunna qara'ika qidada sai Allah ta'ala ce Allah ya na ala tariqati la asqainahum ma'an ka kaga a tariqati ɗin shine hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masu Abdullahi ibn Mas'ud kenan Allah ta'ala ya tsare mu haka za ka gansu haka nan ka dubu shi'a ita ma haka za ka ganta akwai ja'fariya akwai zaidiya akwai waye haka za ka gansu iri daban-daban wanda yake haka kuma za a yi ta tafiya hakan ka dubu kungiyoyi na khawari haka ka dubu kungiyoyi na mu'tazila wanda yake khawari dawa ne haka za ka ga da an yi tafiyar sai a tarwatse da an yi tafiyar sai a tarwatse Allah ta'ala ya sauke وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلال قوم رغبوا عما جاء به نبيهم قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo wani hadisi daga abu huraira allah ta'ala ya ƙara mushi yadda abu huraira alkunya shi kenan sunan shi bayan da malamai suke batutuwa akan sunan shi an yi sabani akan sunan shi sama da maganganu talatin da wani abu amma abin da ya fi shahara shi ne abdurrahman ibn Sakha kun gano wannan da ke ko ya kasance ya musulunta a ƙarshe ƙarshen rayuwa domin ba da shi aka zaman maka na shekaru goma sha uku ba kaga a manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran shekaru nawa kenan goma to goman da aka yi a madina ba duka aka yi da shi ba ba a shekara farko ta biyu ta uku ta hudu duk da shi ba ma'ana kusan shekara hudu ya riska tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa biyar kasancewar ya samu kai sha irin wannan hali ga waɗanda suke sun dade a cikin musulunci yanzu ya za a ya kamo su kun gano wannan da kyau kawai sai i katsa komai nashi harkar noma harkar kasuwanci harka komai ya katse shi ya tare a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an yi karatun safe an tashi masu tafiya kowa ya tafi shi yana nan ana sallam yayi baki shi yana nan inda ga sai rubutu ya shiga wurin iyalansa to ga kuma a cikin gida akwai su Aisha kenan ummul mu'minina kun gano wannan da ke ko to wannan yasa Abu Hurairah ta cikin kankanin lokaci ubangiji Allah madaukakin sarki yasa ya samu karatu na yankan shakku saboda mulazama da ida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan ba karamin falala ba ce amma duk da haka yana da mahasara da suke taimi hasara akan wannan ni'imar qal yake cewa kana nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu waɗansu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance yaktubuna min at-taura suna rubuta wani abu na at-taura alhali wannan littafi aka sauka musu فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai suka bayyana haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana shin su ci gaba ko su tsaya kun gane tambayar suna aikin amma yanzu suna neman mishi lasisi ya tabbata su ci gaba ko su tsaya sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahmaqal alhamd lallai mafi wawancin wawa mafi shigan dajin wanda ya shiga daji wa adalla dalala mafi atan batattu su ne suwa qaumun mutane ne waɗanda suke ragibu amma ja'a na nabiyuhum ya za mu fasar wannan nabiya mhm. ragibu amma ja'a na nabiyuhum suka bar abin da annabinsu ya zo musu da shi saboda an samu ragiba an ta biyo shi ba fi ta biyo shi ba kun gano wannan da ke kuwa ta haka malaman tafsiri suke sabani akan wata ayat da ke cikin suratul nisa wa yastaftunaka fil nisa qul la yuftukum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yatama nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihunna ba an bane an tankihunna alhamdulillah ce da nuni alhamdulillah ce da nuni watargabuna targhabuna an tankihuhunna to shin watargabuna fi an tankihuhunna ne ko kuma watargabuna targhabuna an an tankihuhunna kuma kowanne akwai sako da yake isarwa ma'aikin Allah tira da aminci Allah su tabbata a gari yake cewa bihi nabiyuhum suka bar abin da annabinsu ya zo musu da shi ila nabiyin ghairi nabiyihim suka koma zuwa ga wani annabin da ba shi Allah ta'ala ya turo musu ba da yake wa ila ummatin ghairi ummatihim suka kama waɗansu al'ummar da ba al'ummarsu ba su al'umma ce musulma ita kuma ta al'umma ce yahudiya dan eh, abin nan sune suka ce inna hudina ilaik Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtu annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fa tamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake ce waila na ghairi ummatihim suka kama al'ummar da ba ta su ba thumma anzalallah sannan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar awalan yakfihim yanzu shin bai ishe su ba bai watace su ba anna anzalna alaykal kitab lalle mu mun saukan maka da littafi mai albarka wani littafi kenan yutla alaihim ana karanta musu shi inna fi zalik lalle kan akan saukar da wannan littafi da muke musu la rahmatan wallahi akwai rahama wa zikira wallahi akwai ambato akwai tunatarwa li qaumin yu'minun ga dukkan mutanen da suke da ni'ima suke suke da imani dukkan mutanen da suke yin imani da Allah lalle akwai rahama a tare da su akwai kuma tunatarwa a tare da su wannan hadisi rawahu Isma'ilu isma'ili ya ruwaito shi fi jami'i a mu'jam nashi wa ibn marduwai da ibn marduwai saboda kan na tambaye ku me hukuncin karanta littafin a taura me za ku ce kun yi shiru eh bai halatta ba littafin da aka sauka maka maka shine littafin alqur'ani shi aka sauka maka kuma shi littafin alqur'ani littafi ne da ke gazgata dukkan sauran littafan naka shine zaka yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin a taura shikenan shine naka amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi naka kenan zaka imani da shi ne amma ka zo kana daukar littafin a taura ana karanta maka littafin a taura anna laka hada kun fahimci wannan da ke ko kuma kun ga a daidai nan kuma yana nuna cewar mutum kuma sai ya lizumci wannan littafi kenan alqur'ani mai girma saboda sai mutum ya lizinci littafin alkur'ani mai girma karanta shi kamar yadda aka saukar da shi kada ka karanta shi da hausa dan ba bahaushe littafi bane kada ka karanta shi da nufanci ko da yarbanci littafi ne arabiyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyan Allah ta'ala ya sanya shi qur'ani ne da larabci kada ka karanta shi da yaran da yaranka kun gane wannan da kyau kun yi shiru wanga zai gana karanta qur'ani da yaranka kai ka san ba qur'ani ka karanta ba saboda Allah ya ke kada la'ana ta haukan mutum Allah ya sauke wani abdullahi bin sabit bin al-haris al-ansari qal دخل عمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها من رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه wa taraktumuni la dalaltum ana hazzukum min annabiyyin wa antum hazzi min al-umam rawahu abdurrazzaq wa ibn sa'ad wal hakim fil hadisi yake cewa an abdullahi ibn sabit ga wannan hadisi daga abdullahi dan sabit al-ansari mutumin madina shine al-ansari wani kuma ga da an ce ma'ana wanda ya halarci yakin badar al'ansari mutumin madina ƙali ya ce dakhala umarun alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na umar ya shiga wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wurin shi bi kitabin da wani littafi fihi mawadi'u min at-taura a cikin littafin akwai wasu wurare na at-taura kun gano wannan littafi ne amma an nakalto waɗansu al'amuran da ke cikin a taura an zuba a ciki faƙan sai umar ɗan khattab ya ce hadhihi asabtuha min rajulin wannan wannan me kenan wannan littafin amma yace hazihi ma'ana aurat din kenan kun gano wannan da ke ko aurat din kenan tunda tunda bayan khaybar ne yaƙi ya ci garin bai zana zala bi sahatin fa sa'a sabahul munzarin ba ga abubuwa sun riddige kenan yace a asabtuha min rajulin wannan na same su ne ko dai zama aurat ko kuma ya zama littafin ba ɗaya ba sai zama kutu ba a anan kuma sai mai ishara li ta'anis a asabtuha min rajulin yace wannan na same ta ne daga wani mutum min ahalil kitabi daga cikin waɗanda aka bai ma littafi a wurin shi na samu a'raduha alayka zan karanta maka su shine al'ardu ka karanta ana sauraro in akwai gyara sai a gyara maka kun gano wannan da kyau shi ake nufi da al'ardu akan yi wannan a qur'ani bayan ka kammala hadda qur'ani sai kuma ka je kana karantawa ana sauraro ana gyara maka wuraren da da ake yi ana yin wannan a littafin hadisi kafin a karanta littafi sai mai jan baki ya ja baki amma kuna abin da ku sani shine sai a tafsiri ne ake zama kin qur'ani eh amma wani littafi ne shi mai fassara shi zai zaɓi kuma shi zai shi zai fassara a ana yin arku sai a karanta su kuma sai a gani da fassara kun gane inda gyara sai a gyara kaga yanzu ya zama dole kenan a tahi tsaye domin a iya karanta littafin bayan iya karatun qur'ani ne yace a'ruduha alayk zan karanta kana sauraro na'am a rajulin kenan ko na ka yace haka yace eh duk a rajulin yace ko mana tare da wani mutum ya same ta ya samu wani mutum din kenan shi mutum ya zama bursuna kenan ana wannan hali fa ta gayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taghayyuran shadidan sai fuskan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ta canza nan take canzawa mai tsananin gaske nan da nan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fuska ta canza fuska ta rikide shi abin nan yake cewa Abdullahi bin Sabi da yake cewa lam ara mislahu qaf ban taba ganin irin haka ba ban taba ganin canjin fuska na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kankanin lokaci irin haka ba فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما sai abdullahi bin haris din ya faɗa ya faɗa masa na umar ya ce da shi amma tara wajen nabi sallallahu alaihi wasallama shin baka gan fuskan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba kallaci fuskar shi ga inda ta canza fa qala umar radiyallahu an sai umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace rubina billahi rabban mun yadda da Allah shine abin bauta ba mu da wani abin bauta in ba Allah ba wa bil islami dinan mun yadda da musulunci shine addini ba mu da wani addinin da ba musulunci ba wa bi muhammadin Nabiya. mun yadda da annabi muhammad annabi haka ya faɗa abubuwa nawa kenan abubuwa guda uku dama waɗannan abubuwa guda uku sune za ta tambaye ka a kabari wa anna kullum muq'adun mas'ulu مدين من رب ومن رسول وعند ذلك يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويقل المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المعالي wa anna kullan kowanne mutum guda muka za a tayar da shi mas'ulu za a tambaye shi aina kenan a kabari za a tambaye shi majinu man rabbu waye ubangijinsa wa majinu menene addininsa wa man rasulu wane ne manzansa abubuwa no kenan abubuwa guda uku tambayoyin da za a yi wa mutum a kabari kenan a daidai wannan lokaci wanda yake yayi gamdakatar sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi ya bada amsa ina Allah ta'ala ke ce sabbita Allah jina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah ya Allah ka tabbatar da da amsar mu akan wannan wa yuqinul murtabu inda zalik a daidai wannan lokaci wanda yake shakku shi dai kawai ya ji ana magana a duniya shi ma ya faɗa to fa zai tabbatar da cewa mahallaka ita ce makomashi tambayi nawa kenan na uku tambayi uku kenan majinu man rabbu wa man rasulu su ne tambayin da za a yi in ka dora a kan haka to sai ka kawo dalili eh kun gano wannan da kyau sai ka kawo dalili wa ma ummuka ummuna aisha wa ma abuka abuna adam wai wa ma abuka abuna adam wa ma ummuka ummuna aisha eh wa ma qiblatuka qiblatuna makka wal madina kuma Allah ta'ala ce yi wa min haifu kharajta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram su mutanen madinan fa shatar al-masjid al-haram suke kallo kai kuma ka zo ka zo ka ce kiblatu na makka wal madina kana da kibla nawa kenan eh ko ba ka ba Allah ya sauki na'am ni me nace yanzu ai ban rufe cewar akwai wata ruwa ba ta ne sai ka kawo dalili ai ba rufe ba فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا أموت نقول نعم سيت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا haka من أخطب فلا يا faɗa yana fasarra an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga farin ciki ana sallam kawai fuskar ta saki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gane wannan da kyau to tambayar da zan muku ita ce me hukuncin mutum ya dauki zabura ya je zaure ana biya mishi me hukuncin mutum ya dauki littafin zabura ya je zaure ana biya mishi tambaya na kun yi shiru so muke wai karatu a dinga ɗabbaka shi ne bai halatta ba kun gano wannan da ke ko domin shi ya ɗauku a taura kaza a taura ta zo kafin zabura ko da a taura da zabura wani riga zuwa kun yi shiru mai dalilin ku akan cewa a taura ta riga a taura ta annan musa ce zabura kuma ta annabu daud to za ku ce annabu musa ya riga annabu daud kenan eh kace mi daud ya riga musa aha sai da fa eh annabu daud ya riga annabu musa ana magana kace komai ba eh eh kamar ya sun kuyi

ya riga annabu zabura na eh wannan dalilin yana bukatar dalili dalili yana bukatar dalili domin hadisi an hada ramadan da sha'ban a cikinsa kun gane ko hadisi yana cikin hadisu shafa'a wani bangare na shi cikin sahih bukhari kitabu tauhid kun gane wannan da ke ko wani bangaren kuma yana bukata a tantance shi magana tana koma annabi Musa da annabi Dawuda ya riga zuwa dalilai na na alqur'ani burjik sun tabbatar da cewa annabi musa shi ya zuwa dubu fadin allah ta'ala alamtar ila al-mala'i min bani ad min bani isra'ila min ba'di musa min ba'di musa iz qalu lin nabiyyi lam ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana an la nuqatila fi sabilillah faqad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaykum al-qitalu tawalla ila qalilun minhum wallahu alimun bi-dhalimin hadda zuwa karshe wa qatala daud jaluta a cikin kisan wa katala dawudu jaluta annabawa da yawa ne suka biyo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam walaqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul muka biyo bayan shi da manzanni ba manzo ɗaya ba amma ga sai ka ji cewa daga annabi Musa sai annabi Isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai womi din kokolwarka akan dalilai ingantattu kun ci wannan da kyau saboda haka ubangiji Allah maɗauki sarki ubangiji Allah maɗauki sarki kuna malam mustafa da hanyar Allah ta'ala bai ɗora ma kowa bin littafin a taura ba abin da yake kanka shi shine imani shi kun gano wannan da kyau ko hakan nan dukkan littafin da yake akwai abin nan shi littafin a taura daman kasa an canza shi Allah ta'ala ya bada wannan yake cewa fa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamu mun gano wannan ke ko su haka malamai suka ce wannan akan haka duk wani littafai na abin nan littafin a taura bai halatta a karanta ba littafin zabura bai halatta a karanta ba Allah ta'ala ta yi wa anzana ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi littafin alkur'ani mai hukunci ne akan dukkan sauran littafai Na ga kai imani da su ne kawai amma dako a zabura ana karanta ta dauda mai kula ke a wannan fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id alqur'ani zaka yi wajahidhum bihi jihadan kabira alaikum salam na'am baka bani na kai bane shi yasa sai malamai suka ce ya halatta kadai ga waɗanda suke karantawa domin raddi su ma da sharuɗa su ma da sharuɗa a matsayinka na ɗalibi mai tatata a karatu babu wani malami da ya ce wai ka je ka karanta wani littafi na maɓarnata wai domin ka fahimta ka yi masa raddi babu wani wanda ya tsora maka wannan abin da yake wajibi a kanka shine ka karanta littafin ka na alkur'ani ka gane shi ka fahimci addinin ka ta yadda duk wata jubaha da za a koro maka da ita a cikin littafanka a qur'ani da hadisi kana da makamai na yanka shakku da za ka kafa wannan shubhar kun gano wannan da kyau ka gane littafin ka tukunna amma sai ga mutum yana tatata kuma ya dauko bible yana karantawa saboda me wai saboda ya gane musu raddi a ciki shi da bai gane littafin sa ba an gano wannan da kyau ko wannan bai halatta ba kwata kwata mun gano wannan da kyau so da abin da yake wajibi shine ka gane littafinka am su waɗancan za a karanta musu ne ilzaman ulfatu bit taurati fatul wa in kuntum sadiqina mun gano wannan amma haka kawai mutum ya ajiye littafin tsawai yana karanta bible saboda wajen ya fahimce shi musu raddi bai gane littafin na alqur'ani ba bai gane ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ya je yana karanta wani littafi domin ya gane musu raddi wannan bai halatta ba saboda haka karanta littafai na mabarnata littafai duk wanda yake na yan bidi'a ne karanta jawahirul ma'ani karanta duk wannan bai halatta ga ɗalibin ilimi ba babu wani wanda yasa kaje ka ce za ka karanta littafai yan bidi'a littafan mabarnata ka ce wai inda zumma wai za ka ga barna a cikin kai masa raji so ake kafa ka ta nitse tukunna a karatu na addini tsaf wannan malamai ne da kafa su ta nitse ta da duk inda shubha take za su iya kakkaɓo ta kuya take suwa ka ɗora mu wannan amma kai naka abin da aka ɗora maka shine ka gane addini tukunna shine matakin da aka ɗora maka saboda haka ko sauraron muƙabala da ake yi da mabarnata ko da duk ba naka bane akan wannan in dai kana marhala ta neman karatu abin da yake wajibi a kanka shine yanzu ya za ka samu tsaftataccen karatu idan ka samu tsaftataccen karatu ko baka taɓa karanta wani littafi na ɗan bid'a ba kai tsaye za ka yi mai raji cikin kankanin lokaci za ka yi mai raji ba wasu ka karanta littafansa ba shekul islam ibn taymiya rahimahullah azza wajal bai karanta wasu littafin shi'a masu yawa ba amma dubu littafin da ya karanta min hajjus sunna da ya rubuta min hajjus sunna akan ne da yi kace kace da yan shi'a ya kai su makabarta tarihi kun gano wannan dubi zuwan da yi kasan masar ya haɗu da wasu manya-manyan fada-fada na kiristoci waɗanda yake ba su san wani abu a kiristanci ba ma sai da yake musu bayani sun jahilci banza dama ka san balina ne Mun gano wannan da kyau ya rubuta littafin sa al-jawabu sahih liman baddala din al-masih Mun gano wannan saboda ka fahimtar addinin ka tsantsa yadda Allah ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba karanta wani littafin mabarnaci ba zaka iya yi ma kowa raji akan wannan mun gano wannan da kyau وقال ما يكي الله تيرا دا أمين الله سبحانه وتعالى Musa لو نزل موسى دا موسى زي سوكا فاتبعتموه كوكا بيشي وتركتموني kuka barni لو ضللتم والله لكم أجي ba wai a taura ba kun gane wannan ko in Musa zai sauko ku dare ku bi shi da kun ɓace ana hazzukum minan nabiyyin ni ne ka san ku daga cikin annabawa ni Allah ta'ala ya ba ku kuma za ku sake ku kama wani wa antum haffi min al'umam ko ne kaso na na cikin al'ummu kar ga manta shi annabi Musa alaihi salatu wassalam inda zai sauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi kun gano wannan da kyau ba ku tambayin dalili ba eh dalili akan wannan shine faɗin Allah ta'ala da yace wa iz akhadha Allahu min an-nabiyina wa zaa akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minkum min a wa idza akhadna min an-nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma kuma rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidina Allah ta'ala ya ce ka tuna ka karantar da su lokacin da Allah ta'ala ya rike alƙawarin annabawa duka ya alƙawari da su cewar in ya turo musu wani annabi za su imani da shi suka ce eh annabawa gaba ɗayansu da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garin ya tafi Isra'i sai da yi musu sallah shine khatimun nabiyina wa imamul mursalina amma ka ajiye littafin shi ka dauki littafin wani wanda yake cike yake da kare-kare da rage-rage shi shi wanda yake karanta littafin zabura din ya ce wa oh, ba shine asalin wanda aka saukarwa da annabi dauda ba wai wanda aka saukowa da annabi dauda din zai kai uh-huh, nauyin kayan jaki wai mai yaya ne shi da kashi da yake karantawa wadin kenan wa wannan an tsakuro ne <laughs> Allah ta'ala sai wajin kenan ga wannan ba shi da kyau littafin qur'ani shi Allah ta'ala ya dora maka dan shine yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa muhaiminan alayhi babu hukukun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ke mana rawahu abdurrazzaq wa wal hakim fil babu hukukun nabi suna littafi ne babu musalal hadith ma'ana alhakim abu banda littafin al-mustadrak yana kuma da wani littafi mai suna mai suna kamar kuna jin tsoron faɗa babu hukukun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da zai mana bayanin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasan wa inna au iyyahum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wani cincirin ranar da zai rufe tafsirinsa cewa iwa Muhammad bin Abdul Wahab wai malami ne sai dai baya son manzan Allah a ƙasar nan ya faɗa ranar da zai rufe tafsirin na azumin nan ya ce wai baya son manzan Allah sallallahu a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahab gashi babu hukukin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ke bayanin haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi da yake a kanmu baki ɗaya mu su ɗauko littafansu mu duba mu ga akwai babu hukukin nabi sallallahu alaihi wasallama waliyansu kawai za ka ga suna faɗa a ciki waliyansu kaɗai za ka ji suna faɗa dan a ciki ne yake cewa khubna baharan wa faqatil anbiya'u bi sahilihi yake cewa khubna baharan mun kotsa wani katafaren kogi mun keta shi wa qafatil anbiya'u bi sahilihi kogin da annabawa a gefe suka tsaya a gaba suka tsaya haka ya faɗa fa wannan rubutu ike a cikin zohirin ma'ani kuma yace wannan da kyau ko wannan gashi nan garau haka ibn arabi asufi arabi as-sufi alayhi min Allah ma yastahiq yake cewa maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa nabi wa duna al-wali barakallah yace maqamun nubuwa matsayi na annabta fi barzakh yana barzakhu ne kasan san barzahu an bar duniya ba kai lahira ba wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'athuna ita maqamun nubuwwati fi barzakh fuwaiqur rasul ya dan tsara matsayi na manzanci wa dunal wali kuma yana kasa da matsayi na wali mana ga ga wanne ne matsayin farko kenan wali sai wa sai manzo abin sai annabi sai manzo kaga wannan shine asalin al-ifku kenan wailul kulli afakin afi domin shine kalbu shay shine afaka yu'afik al-ifku kenan anna yufakun wal mu'tafikatu ahwa kun gano wannan da ke kuwa da fir'aun wa man qabalu wal mu'tafikatu bil khati'a duk wannan kirkirariyar ƙarya kenan juya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kamar da Allah ta'ala ya juyar da mutanen annabi lut suka koma abin na fada Allah aliha Safilha su ne almutasikat din waɗanda aka kifar da su aka hantsalar da su to haka suka juya abin wai amma wai saboda tsabagen rashin ta ido su suke cewa wai shi ba ma takadisar ashkhas ba ma tsarkake mutum wala nuzaki ala Allah ahadan sai dai ka san inna Allah yudafi wa anil ladina amanu duk mutumin da yake ya yi aikin kwarai dole a bashi kariya akan aikin da a littafinsa gashi na ya rubuta babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasula ulil amri minkum wa qaulillahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun wa qaulillahi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ayoyin ba wai sun kare ne. sai ya koro da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai shine ake cewa wai baya son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to su a dauko littafan su a ga sun yi irin wannan hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun gano wannan da kyau sai da su dinga jinyo karerai kawai ta tsune gida da koki Allah ta'ala ya sauke wai yace ba mala ya fara kawowa ba ayoyi ya taso ayoyin kuma suna da yawa shi zai wani karatun je muka ce ba abin shi bashin dalili babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama kar ka manta usulul iman muke yana daga cikin shi kashikan imani imani yawa da manzanni kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kun gano wannan walaysal abunna walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai yace ce babu hukukun nabi bai ce babu hukukun nabiyina ba bai ce babu hukukun rusul ba saboda me saboda kin yadda da manzo ɗaya daidai wa ne da ƙin yadda da dukkanin manzani ba bambanci dan Allah ta'ala ya ce a iwayi شوي كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودا هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون duk Allah ta'ala ya sun kare ta manzanni alhalin manzo Allah ta'ala ya turo musu daya amma sai ta sun kare ta manzanni duka domin so domin duk wanda ya imani da manzanni duka ya ketara daya daidai wa daidai ne da duk bai yi imani da su duka ba kamar yadda Allah ta'ala ya hukunci akan waɗancan yace kazzabat qaumun nushin al-mursalin sun karyata manzanni iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun akhuhum nuhun shi suka kareta sai Allah ta'ala ya ce sun kareta zani duka mun gano wannan da kyau ko sabili da haka sai ya ce babu huquqan nabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ne da bai yarda da dukkan sauran annabawan ba eh ai kaga su yahudawa wai cewa suke wai wai sun yi wai imani wai da annabi Musa alaihi salatu wasallam kaga wai din ta cika karatun shi za Allah ta'ala ya kalubalance su ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu ya ayyuhal ladina hadu ba su suka ce inna hudina ilayka ba sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqina in dai da gaske ne ku kadai ne waliyan Allah ku ce a mutu kawai ku ce a mutu duk kasan duk wanda ya san yana da tabbas a lahira saboda Allah wannan hali da ake ciki na Najeriya zai so ya ci gaba da zama a ciki ai duk wannan Allah ba ku Allah karbe da kaga ana yi duk babu tabbas ne a can din <laughs> amma duk wanda ya san yana da tabbas wannan hajijiya da ake yi a ƙasar nan Allah ta'ala ya zauna mana da ita lafiya ai malam da ka san dai tabbas ka wuce ka za a ko hutu can eh wannan abubuwa ne da wallahi musta'an sai Allah ta'ala ce dama ai ka san a bakara sun ce wai gidan lahiran nasu ne duka qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nasi fatamannawul al-mauta ku ce a mutu kawai kira za ku yi a mutu ai ba su je a mutum ba sai nasara su kuma da suka ce wai sun yi imani wai da dukkan annabawan duka sai wa sai annabi isa abin nan hadda annabi isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai ba su imani da shi ba dan ganin su ma cewa suka wai su ne nasara isa Allah ta'ala ce min allazina qalu inna nasara su ma akhadna misaqahum qalu inna nasara cewa suka su ne nasara na fata mun gano wannan da kyau so alhimin da ya imani da annabawa abin da ake nema a wurinka shine kai imani da annabawa duka domin imani da annabawa duka asulin ne min usulul iman rukunin ne min arkanul iman ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida imani da da annabawa baki ɗayansu kun gano wannan da kyau ko mana ya ce babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama babu da zai mana bayanin haƙoƙi ba wai haƙi ba haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mana ya nuna haƙoƙin suna da yawa kenan eh daga cikin haƙƙinsa na farko mafi girma shine ka imani da shi an gane wannan shine ka imani da shi ka tabbatar mashi da shi ne cikamakin annabawa kaf ma'ana manzancinsa gamamman manzanci ne ba manzanci ne irin na annabawan da suka gabata ba ta wannan wajahi eh su annabawan da suka gabata manzanni ne zuwa ga mutanensu kadai wa rasulan ila bani isra'ila wa ila madiyana akhahum shu'aiban wa ila samuda akhahum saliha wa ila adin kahun huda amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira shi manzo ne na gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi yasa kake ganin bude shi take budewa da ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an gaba daya sabili da haka dukkan wani wanda ya ji cewar zai iya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wata shari'a shi ta daban kamar yadda annabi khadir yake akan shari'a shi ta daban annabi Musa shi ma yake akan shari'a shi ta daban to ya sani ya saki layi domin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi ne da Allah ta'ala ya turo shi zuwa ga wani wuri daban shi ma annabi Khidir annabi ne da yake cin gashin kansa da shari'a shi eh kun gano wannan a zamani guda kenan an yi annabawa nawa ko uku ya ga ce uku akwai annabi Haruna tare da shi dan wannan ya nuna maka da annabta tasu ba gamammiya ba ce isa na salmai cewa kanan nabiyyu asu ila qaumihi khassa wa isu ila nasi amma annabi ana tura shi ne zuwa ga mutanen shi kadai ni kuma an tura ni ne zuwa ga mutane baki ɗayan su hadda aljanu baki ɗaya tunda mun karanta jiya mun karanta maganar aljanu jiya ka kallace shi ko baka karanta mani. lokacin da aljanu suka ji da suka ji qur'ani ba su kasa a guyu ba sai da suka ce inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi wa lam bi rabbina ahada ina fata mun gano wannan da kyau nan za ga akwai wanda ke ganin wannan shari'ar ta awam ce ta gama garin mutane ce akwai kuma ita shari'a su ta khawasul khawas ko khasatul khasa wallahi tallahi wannan maguzanci ne kun gane wannan dan babu wata hanya ta samun manzan ta samun sako daga wurin Allah ta'ala sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da mutum ya ji cewa yana samun sako daga wurin Allah ta'ala to ya sani bai baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikakken sa ba domin shine khatimun nabiyina khatimun nabiyina cikamakin annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khati wa khati khati kun ji shi sosai da sosai ko kaga ismul fa'il ne na me khatama ya ciki khatim ce kamar kin annabawa akwai kuma qira'a ta asim khatam shine hatimin annabawa shine zobe na annabawa ne shine karshe shine babba a cikin annabawa a kira ta wani kenan ta khatam a kira kuma ta khatim shine cikamakin annabawa baki ɗayan su kaga dai ta kowace dama ta kowace kira'a mutum bai samu damar imakan shi da'awar annabta ba don akwai wanda yi da'awar annabta yace ai ayar khataman nabiyyin tana nuna shi zobe ne shi kuma zobe shine abu mafi kyau mana shine mafi kyau cikin annabawa wannan baya hana cewar kuma akwai wani wanda ba shi ba sai ya shiga ta nan ya yi da'awar annabta ana fatan mun fahimci wannan da ke ko ya ce wai ai shi ma ya miki mummuna fahimta ai zobe yana kewaye ko ina kaga ba a bar wani wuri ba kenan Allah ta'ala ya so baki shi zan goga maka ce in dai kai karatu tsaftataccen karatu ba sai ka karanta abin nan ba shirman shi ba saboda ka imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka imani cewa wasu gaman miyar da a ba da a irin ta annabawa ba ana jaddada wannan dan a nan garin akwai na baya zuwa sallar juma'a kun gane wannan da ke ko baya zuwa sallar juma'a sai a ce an ku yake ko sai a ce wai ko a maka yake yi ko a ina yake ko a ina yake ko a ina yake kar ku manta fa karfe goma da rabi agogon Najeriya ne karfe goma sha biyu da rabi agogon Saudiya wanda yake lokacin sun liman ya hau bari ko sauran minti biyu zuwa uku ya hau bari na hudu ba amma shi na karfe goma da rabi muna tare da shi ana sha ɗaya muna tare da shi ana sha biyu muna tare da shi ana kaga sha biyu a can karfe biyu kenan yi sai riga sun idar da sallar juma'a tambayi ana zai ka ji ka sha labari karfe biyu da za ku tafi sallar juma'a na wai shi ya ce ya tafi can ya tafi la'asar kenan shekarar hudu a can ba mu gan shi ba <laughs> eh kuma akwai umara da yawa da suka je mun gan su za su ba da shaida eh kuma shi da gaskiya ne wai sai a ce wai karke magana wai za ka kawo raba kan mutane shi ne ya kawo barnan bai raba kan mutane ba wai sai ke da ke wannan magana ne za a ce ka raba kan mutane ma'ana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rukuni ne daga cikin rukunin imani da annabawa tabbatar mashi da gamammiyar manzanci rukuni ne daga cikin rukunin imani da shi kada ka kuskura ka ji cewar wani wani naka yana da wata shari'a shi ta daban to ka sani ya saki layi sosai da sosai domin annabi sallallahu wasallam annabi ne gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lillazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa Allah ta'ala yake cewa wa qaulillah da fadin Allah ta'ala ma'ana ma yake cewa da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani atiullaha ku yi ma Allah cikakkiyar biyayya biyayya mai cin gashin kanta wa atiur rasula ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mai cin gashin kanta mai zaman kanta wa ulil amri minkum ma'abota al'amurra daga cikinku su ma ku musu biyayya mai cin gashin kanta ko kuwa domin ku dubi larabcin ati'ullaha an kawo suna mai na ba'a wa ati'ur rasula aka sake maimaita mai ba'a ɗin? amma wa ulil amri ba a maimaita ba kullura lura ba a cewa akwai ulil amri minkum ba ya ga cewa ulil amri minkum mun bai ci maganar ko sai nuna suna su biyayyar ba sakakkiyar biyayya ba ce ba biyayya ce mai cin gashin kanta ba biyayya ce mu kayyada sai in bata saba ma Allah ba bata saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana ba a duba dama ko a duba hagu ba a auna ta da u kulla inda ƙaunin muhammadin fama aminu lidini kamar ghamiri wada an ga ara a rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu ita magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dora ta akan kowanne sikeli kai tsaye za zaka bi kun gane wannan da ke ko amma ulil amri minkum sai an duba ta yi daidai da ta Allah ta yi daidai da manzo Allah sai a bi ta saba ma Allah ta saba manzo Allah sai a yi sai a faka ta gefe guda domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kusa mai halar ya sauke wajibin da ke kan shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq to yanzu waye ulul amri Abdullahi dan Abbas yake ta ulul amri sune malamai da suka fahimci addini sune ulul amri kun gano wannan da ke ko kuma ka ka lura ka je gaba kaɗan Allah ta'ala yana cewa wai za jahum amrun min al-amni aw la khawfi adha'u bi law rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum alimahu alladhina yastanbitunahu minhum su waye yastanbitunahu minhum malamai su ne suke da kayan aiki na istinbatu an gano wannan da kyau ko sai kuma ulil amri lafazin waɗanda Allah ta'ala ya ba su al'amari wanda yake asbabun nuzul din ayar zai tabbatar da haka cewa ana nufin shugabanni sai ibnu kasir ya ce ayar tana gazgatuwa akan duka wa kenan shugabanni da malamai ana musu biyayya muddin abin da suka faɗa bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kun gano wannan da kyau muddin malami abin da malam ya faɗa bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ana mushi biyayya muddin abin da shugaba ya faɗa bai saba ma Allah ba bai saba ma Allah sallallahu alaihi ba ana mushi biyayya domin mutane su zauna babu shugabanci to za a zama katulun makatulan ne in ji zalala kawai kashin dankali za a yi kowa ya riga ya sani idan aka ce babu babu doka in aka ce babu doka to al'amari ya lalace misali eh zan bayar na baya bayan nan na baya bayan nan da aka ce central market da ta tashi babu doka saboda Allah ne ya kasance me abin ya kasance kun yi shiru kamar ba a garin kuke ba barna haka ta yi za ka sa mutane su ciro maka bulo su ciro maka katako ka tafi nemo mai mota su sace shi bayan ka ba su kuma kuɗin cirowa kaga wannan barna kenan da zarar an ce babu doka da zarar an ce babu shugabanci al'amari ya lalace ko kun san ku kanku kun shaida haka duk ga masallaci ne da aka dinga sa masu gadi ana allaili wa tsarafin nahar so daga wannan zai nuna muku mahimmancin shugabanci da mahimmancin yi ma shugabanni biyayya domin kin yin hakan bala'i ne zai auku a bayan ƙasa Allah ya sauke Allah ta'ala yake cewa qaulin lahi ta'ala da faɗan Allah ta'ala wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka wa ati'ur rasula ku wa manzan Allah biyayya la'allakum turhamun domin hakan zai sa ku samu rahama in dai kuna neman rahama za ku same ta ta hanyar tsayar da sallah da bayar da zakka da yi ma manzan ala biyayya kaga na sai aka ce wa ati'ur rasula ba ce ma wa ati'ur Allah rasula ba sai aka ce wa ati'ur rasula kun gano wannan la'allakum turhamun da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma atakumur rasul kuma dukkanin abin da manzon nan ya zo muku da shi fa khuzuhu ku karɓe shi hannu bibbiyu wa ma nahakum anhu duk abin da manzon nan ya hana ku shi fanta ku hannu an gane wannan da kyau to kun ga wannan al'amari ne daga cikin al'amuran da suke tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga mummur biyayya kuma kin yin wannan dalili ne da ke gurɓata wa mutum imaninsa Allah ta'ala ya tsare mu na faɗa muku cewar ayoyin ba su ƙare ba amma malam sai ya dakata akan ayoyi guda nawa uku yanzu darasi na gobe da izinin Allah ta'ala na ga hadari ya kuno kai za mu tashi akan hadisai tsaftatattu daga gidan annabta domin ka ji shin waye masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk